بسم الله الرحمن الرحيم زاني مجلسينا شابيو أتكن ون لتاسينا أهمية الوقت في حياة الطالب المسلم الوقت وشؤون الطالب المسلم لوكتي دا كما يدي كماتا أغباشي أتشرى يوم da lamurran ɗalibi musulmi ya ya kamata ɗalibin musulmi ya kakkasa lokacinsa mun faɗi a baya cewa iyaye wajibi ne da malamai su taimaka ma ɗalibin ilimi wajen tsara lokacinsa a yau lokaci yana ma mutane yawa shi mutum ya rasa ne zai da lokacinsa matasa nake nufi ɗaliban ilimi ka ga mutum wai lokaci ya mushi yawa a lokaci ya kamata ya maka karanci ne rashin tsara lokacin shi ke jawo kaga lokaci ya maka yawa amma awa hudu ba ta da yawa in kana da abin yi ba ta da yawa to shine wannan unwanin shi kuma yace alwaqtu wa shu'unu talibin muslim lokaci da kuma yadda ya kamata a tsara shi a lamarin dalibi musulmi wa uridu an abda hadha alfasl bi qawlin حفظته من مدرس حسابنا lamma kunna tullaban ina son in bude wannan fasalin da wata magana mai ban sha'awa da ɗaya daga cikin malamanmu malaminmu na lissafi ya kasance yana faɗa mana lokacin muna makaranta ta sakandare wa kana yaqulu hadha alqawl bil lughati al ya kasance yana faɗa mana da turanci ne fatarjamtuhu ila al arabiyyati ni kuma sai na fassara zuwa larabci la tastaqimu hayatuka hatta yakuna laka jadwalun yawmi rayuwarka ba za ta setu ba har sai ka zama kana da jadwalin yau da gobe ka zama kana da tsari a rayuwarka ka tsara yau in na tashi tun daga asuba har zuwa dare me zan yi in ba ka ba rayuwarka rikicewa za ta yi wannan yana cin abin da yake haifar da ka'aba yau mardul ka'aba ciwon damuwa ya ma matasa yawa a cikin duk abin da suke lissafawa a bara a bana wannan shekara akwai ranar da suka ware ta a duniya irin ranakun nan na duniya ko da turawa suke warewa a ce kazage to akwai rana akwai yawmul ka'abati akwai ranar damuwa ranar tunowa da wannan ciwo na damuwa a cikin lissafin da suke badawa sun ce yau a ƙasashe har da ƙasashen da suke iddia'in ci gaba ƙasashen turai a cikin matasa ɗari to sai ka samu guda biyu zuwa uku suna da wannan damuwa matasa da za ka jera ɗari to a cikin ɗari sai ka samu uku suna da irin wannan ciwon to daga cin asbabu maghdil ka'aba akwai adamu tanzimin wakti rashin tsara lokaci in ka zama lokacinka baka tsara shi ba ba ka da abin da ka cike lokacinka da shi to za ka zama kana da lokuta na daban wanda su ba komai a ciki zuciyarka kuma za ta ta bugawa domin za ka yi tunane-tunane ka tuno wane yana da mota wane yana da gida wane ya aure matan shi hudu wane kai kuma baka da komai ko noti baka da shi hmm? to shi kenan wannan tunane tunane sai ya haifar maka da damuwa shi kenan ku lura da wani abu me yasa an ka shiga bayi kake tuno abubuwa da yawa saboda baka da abin yi ne ai a bayi ba wani abu ake yi ba mutum bayan gida yake yi ya je bayan gida yake shi ke nan, bayan gida yake shi ke nan, zai ta tunane tunane abubuwan da ya manta shekara biyu shekara uku shekara hudu har shekara goma sai ya rika tuno saboda a wannan lokacin ya tsaya ba da abin yi in ka kwanta bacci ba ka da abin yi sai zuciyarka ta ci gaba da aiki sai ke ta mafarki mafarki kun ji sirri Sau da in ka shagaltar da ranka hiya nafsuka illam tashghalha hiya shaghalatka ranka idan baka bashi aiki wato shi zai baka aiki ya shi na shaglu aiki a shaglu shi ne samun aikin yi eh. to kaga wannan shi ne la suke hayatuka hatta ya kuna laka jadwalin yaumiyun rayuwarka ba za ta zama tana da seti ba ta tsaru har sai idan kana da tsarin al'amuranka na kullun da kullum ka zama kana da tsari in na tashi yau ga abin da zan yi in na tashi ga abin da zai komai naka a sita yake wa kama huwa ma'rufun kaman yadda yake sananne anna shari'atan al-islamiyyata shari'an mu ta musulunci ja'at bil kamali wa shumul ta zo da cika ne da kuma tattaro komai shari'an mu ta musulunci ba abin da kake nema addinin mu na musulunci baya buƙatar ka je ka wa wa'aru daga waje ka kawo masa Allah ta'ala ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum kamula فلا يحتاج إلى إكمال كمل فلا يحتاج إلى إكمال وإتمام ياتك اليوم أقبلت لكم دينكم الشيخ محمد العمين الشنقيطي رحمة الله عليه yana da wata muhabara da ya taɓa gabatarwa a jami'ar islamiyya an da ita littafi a kan wannan ne kan wannan aya al-yau ma'akamaltu lakum dinakum kamaluddin musulunci mu ba ba a ciki in ma ijmalin wa in ma tafsilan ko dai a dunkule aka kawo ko kuma akwai shi a rarrabe wa imma zahiran wa imma isharatan ko ya zama an fito da shi ɓalo-ɓalo ko kuma an yi nune shi ne da ake ba da rawa ta wani malami daga cikin malamai magabata wasu sun ce fakhruddinin razi ne razi a shafi wai wata rana wata mata ta zo ta same shi yana karantar da almajiransa sai ta jawo masa cewa Allah madaukakin sarki ya ce babu abin da babu a cikin Qur'ani in ka dauki ɗaya daga cikin fassarar ma faqat na fil kitabi min shay alkitab ka fassara shi a matsayin Qur'ani zai iya dauka aka ce ta ja masa wannan aya ta ce to ka faɗa min yadda ake yin waina a cikin Qur'ani waina ya ake waina a Qur'ani shikenan sai ya ce ma ɗalibinsa ɗaya je ka kira mana ladi mai waina in akwai sunanta ta ku je a kira mishi dai wata mai waina aka je aka kira ta sai ce hajiya ne waina idan mutum zai yi waina ya zai yi ta faɗa ta faɗa ta faɗa har ma idan adadin mutane kaza ake son a ciyar totiya kaza za a sa na shinkafa ko na kaza ko na kaza ta faɗi kuma ce to ka je yadda ake tsari na tambaya game da waina ina aya sai ce Allah ta'ala ce fas'alu ahli dhikri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati waz zubur mm. yanzu nan ba bil bayyinati waz zubur bane mm. sai Allah ya ce duk waɗanda kun ba ku san abu ku je ku tambayi masana ni ne za zo kana ka zo ka tambaya ka zo kana tambaya ta waina ne hada ni da waina fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati waz kage wannan shine saboda ka musulunci mu ba abin da babu a ciki shine abin da ake nufi shi yasa nafsi jahilci ne komai ka ce sai an ka maka aya da ta ce balo balo ayi a akwai qawaid usuliyya da ake iskin batsi da su amma kawai shi gina ce ina hadisi ina aya a'a akwai isharatun nassi akwai sahwan nassi dina ka su akwai mafhumu annas mafhumul muwafaqa ko mafhumul mukhalafa ya akwai kacin shari'a to su ake amfani da su wajen tsamin hukunce hukunci kage yanzu nan shi wannan malamin ai isharatun nassi fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamu waye ahlul zikri a wajen waina ne waina mana sai ka ka kira ne waina ita ce ahlul zikri idan wani abu aka tambaya ba waina ba sai a je a kira masa dan abin su kuma su zo su yi bayani to mun gani fa hiya laysat kan nasraniyati shari'a mu ta musulunci ba kaman kiristanci bane alqa'ilatu wadda ke cewa a'ati mali qaisara li qaisara wa a'ati mali lillahi lillahi hmm. abin Allah a ba Allah abin siza a ba siza siza sarki kenan wani malami ya ce kuma in ka ɗauki shu'un al'amuran rayuwar mutane a duniya kashi 99 din na kaisar ne din na siza ne din na sarki ne kashi ɗaya ne aka ba Allah Allah kawai ana sanin shi ne a masallaci to a kiristanci suke da wannan sai ranar lahadi kawai ranar ne ranar ibada amma sauran ranaku rana ne na shagali ranaku ne na shagali a saba ma Allah a duk abin da aka ga dama shi yasa na sha faɗa muku kada ku yi mamaki irin zamantakewar da muke a Najeriya ku ji kiristoci dandanan suna sukan musulunci suna cewa ba su yadda ai kaza ba yanzu hatta kungiyoyin nan da suke cewa wai gwamnati wai Najeriya ta fita daga OIC Najeriya ta fita daga Rabita Najeriya ta fita daga kaza ai su ba su da shi ne me aikin Rabita me aikin OIC mafi yawanci mutane ba su sani ba rabitul alamin islami ta shafi rayuwar musulmai gabaki ɗaya oic ta shafi rayuwar musulmai gabaki ɗaya amma daga cikin abin da suke yi wanda ya shafi rayuwar musulmai sosai shine yada da'awa ta musulunci da kuma zama a fitar da fikiru da hukunce-hukuncen da suke da alaka da musulunci waɗanda suke sababbin matsaloli ne shi yasa kowace daga ciki tana da almajma'ul fiqh kowace tana da almajma'ul fiqh tana da wata wani zaure na musamman da aka tanada na jigajigan malamai wanda duk lokaci sai sun zauna sun kalli yadda duniyan nan take sun kalli meye ya faru a duniya su kawo waɗannan matsalolin su kira masana a waɗannan fannonin su zo su musu bayanin ya ake yi su kuma sai su zauna su yi istinbadi su fitar da hukunce hukunci su suna da wannan kiristoci suna da shari'a ba su da shari'a an sha faɗin wannan magana ina shari'a su take me suke da shi ba su da shari'a ba hukunci ko ƙwara da bible abin da ke cikin shi kawai bayani ne na in an mare ka a kunnen dama ka miƙa kunnen hagu a mare ka saboda kai wawa ne idan wani ya kwace maka riga to ce wandan ka kai zindir ka shi kai ka tafi tsirara shi kuma ya kwace ma riga ya kwace maka wando shine wai ɗabi'un kiristanci kenan shi ne wannan so da ka ba ma ba wani abun mamaki a cikin kaji kiristoci sun cika surutu sun cika rashin kunya sun fi kowa kwakwazo hasadan min inda an fusi ne hasada ce ba su da shi ne makamu ne aka ce masa ga ido ya ce wari yake to sai me ya je ya ce yana warin mana Allah ya sa ido ya ta wari a wajen makaho mun kuwa da Allah ya ba mu mun gode masa ido kanshi gare yana da tsada to kiristoci shine wannan ba su da tsarin komai a cikin addinin mutum ya ga dama yayi wata goma bai je coci ba in ya tashi zai tafi ya tafiya tafiya zai ga fasto shi ne zai ba da hadaya ya je ba da sadaka kuma a ranar zai fito da indulgence certificate zai fito da sikul maghfira za a ce an gafarta mishi da zai makala a shagon shi ko ya makala a falon shi cewa amma sai Allah ya gafarta mishi watan shi takwas bai je coci ba muku duk abin da za ka yi akwai zikiri tuna Allah akwai tuna Allah a yana da alaka da addini da aka gama bayanin bashi aya ta fi tsawo a cikin wasu Allah ce fattakullaha wa yu'allimukum Allah da takawa aka karasa ta to kaga wannan shine so daga wannan wannan abin ne wa shumulu kaga gamewa khasisatun min khasa'is dinina al-islam ina ɗaya daga cikin sufofi ke bantattu na Addinin mu na musulunci fal insanul muslimu kaga musulmi mutum musulmi layar yarfadu alhayatar rabbaniyata baya cewa ba ruwan shi da rayuwa ta Allah li gardil hayatar dunyawiyya saboda rayuwar duniya in kaga musulmi ya ce in kaga musulmi kawai duniya ya sa a gaba ita kaɗai yake kallo ba ruwan shi da Allah to ba musulunci bai fahimci musulunci ba sannan kamata du'u ila zalika al-ishtirakiyyatul markaziyya kamar yadda masu aqida ta ishtirakiyya socialist irin mutanen china irin mutanen Russia suke tafiya gare shi ne ishtirakiyya al almarkasiya wadda kalma wani katon bai hude ɗan ƙasar jana shi ya fara kirkiro da wannan ka'ida kawai duniya suna cewa la ilaha wal hayatu mata ba Allah rayuwar nan kuma kawai materialism material ce kawai mai kataba yake da shi mai kataba ka tabbatar da akwai shi an akwai shi shi na kaga ya kudi akwai su ko ko ba su ko ya taba kudi ai akwai to kawai ka zama dan duniya ba ruwanka da Allah to haka suke kira zuwa gare shi al-markasiyya nisba ce zuwa ga kalma Marx shine markasiyya marxism ishtirakiya socialism tsari na ishtirakiya tsari na wannan daga cin abin nan ɗinsu abubuwan da suka ke banta da su idan suka kafa gwamnati to komai na gwamnati shi yasa ba gado ba zakka ba gado ba zakka Allah ya ji kan Muammar al-Qaddafi shugaban kasar Libya yana cin kurakuransa shi yasa za ku ga a cikin sunayen Libya a cikin sufofin libya akwai al-ishtirakiyya al-sha'abiyya ko al-jumhuriyyatul al-jumhuriyyatul libiyyatul sha'abiyyatul ishtirakiyya haka yake fa sunan su kenan al-jumhuriyya republic ta ina ta libya wadda kuma tsarinta shine socialism Allah ji kan mala abu ne Allah ya gafarta masa Allah ya nawa kabarinsa yana cikin waɗanda suka je suka yi gaba da gaba da ƙazzafi ya masa wa'azi a kan wannan aƙidar tasa ya rubuta wani littafi green book alkitabul akhbar wannan kitabun alkitabul akhbar sharri ne a cikin wannan littafi saboda mu'ammarul qazzafi qazzafi yana da kurakuransa suna sannan kuma yana da daidansa akwai alkhairan da ya yi sannan kuma ya banna da yawa to daga cin ɓallarsa akwai wannan ba zakka a libya ba a gado ba a gado ba a zakka haka littafin alkitabul akbar ya tabbatar sannan bai yadda da hadisi ba kazzali ko duba ku san shi ne bai yadda da yana cikin yana cikin almuntiruna ne hadisi yana da fassarar da yake ma hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ba kowane hadisi ya yadda da shi ba amma mafi yawanci bai yadda da su ba bai da hadisai ba in ban manta ba in ban shiga wahami ba shi ya yi da akwalun nabi amma bai da af'aluhu ba ya yi da maganganun masu sama na baki amma bai da aikin annabi sallallahu alaihi na musulunci ana wannan yana cikin kurakuransa Allah ya gafarta masa Allah ya ji kanshi ya halasta ka mushi addu'a tunda dai mu ba kawar jawabai ya halasta a mushi addu'a ya mutu yana musulmi a cikin abin da muka zata Allah ya gafarta mushi shi yasa ka ga kasar da ta tashi rugujewa sai ta rushe ga baki daya libya yanzu idan ka shige ta sai kuka ta lalace tsarinsa shine idan yau ana haihuwar mutum za a je a masa rijista to za a bude mai account duk wata gwamnati za ta tura mashi kuɗi kawai domin kuɗin ai duka na ƙasa ne aka ce haka yake to tsarin shi ne wannan su ne tsarin ishtirakiyya tsari ne mummuna daga cikin larabawa waɗanda suka ɗauki wannan tsarin suke aiki da shi akwai hafizul asad baban basharul asad ne yanzu na ƙasar syria shi ma aƙidar sake su ne ai suke da fatin da ake ce masa hizbul ba'as hizbul ba'as suna da wani taki da suke faɗi wani iyazu billah astaghfirullah suna cewa alwatsanu ilahuna wal ba'athu rasuluna shi alwatan ƙasa ilahuna ita ce ubangiji wal ba'athu rasuluna sannan jam'iyyar ba'as ita ce ubangiji ita ce manzanmu haka suke faɗi to hafizul asad jam'iyyarsa kenan sannan sannan saddam hussein shi ma jam'iyyarsa kenan hizbul ba'as al haka ake kiran sunan jam'iyya hizbul ba'as al-ishtiraki al-ba'as party ba'as socialist party to sunansu kenan to su aƙida ce da ba addini kawai mutum ya ta rayuwar duniya wannan aqida wanda ta shiga cikin abubuwa da yawa falsafa ce ta shiga cikin abin da ya shafi tattalin arzikin mutane da siyasarsu da kuma rayuwarsu ta zamantakewar yau da gobe so da kamar muna aƙida ce au al'almaniyyatin ladiniyya au al'almaniyyatin ladiniyyatin liberaliyya ko kuma aƙida almaniyyanci almaniyya ita kuma ita ce secularism su kuma su ne irin tsarin da ake son a irin a ba ma irin ƙasashenmu cewa kawai a yi duniyanci in ana magana gwamnati ka a kawo addini in ana magana rayuwa ka a kawo addini ba addini a kasuwa ba addini a tattalin arziki ba addini a siyasa kawai addini sai a masallaci almaniya kinan secularism alladiniya wadda ba addini a tare da ita alliberaliya waɗanda su kuma su ne suke ake ce musu liberal party su kuma alliberaliya su ma su kuma suna kishiyanta waɗancan duk yan liberalism su kuma za ka same su su kuma ba socialism ba ne su kuma tsarinsu shine komai mutum zai iya mallaka har asibiti za ka iya zuwa gwamnati ta siyar maka shine a ƙarƙashin tsarinsu na siyasa suke capitalism eh, ko tsarin tattalin arziki capitalism tsarinsu kuma na siyasa liberalism liberaliyya kenan komai za ka iya mallaka su kuma waɗancan komai na gwamnati su ma ba wansu da addini wa huwa aidan la yaghfadu al sannan a gefe guda musulunci bai ce kuma ka ce ba ruwanka da duniya ba da jardin hayatin rabbani ta zuhiya saboda ka koma masallaci ka tsubbace kawai Allah kake bauta ma kai a masallaci koma masallaci shine baitin Abdullahi bin Mubarak da abokinsa kuma malamin sa Al-Fudayl Abu Ali ya aika masa da wasiƙa cewa ya ji labarin wai ya koma ya koma ya koma yana cin yana ta jihadi ya ce ka dawo masallaci tare da mu mu zauna a masallaci mu ci gaba da ibada shine abdullahi bin mubarak ya aika masa da wata kasidarsa farkon baitin ya ce ya abid al-haramain law absartana la alimta annaka fil ibadati tal'ab ya ce ya wanda ya je tsibbanta kanshi a masallaci bai maka bai madina, haka abu ali ya fara ya makansa amma kun so ne yana da yana da yana yana da asali a tarihin shi al-fudayl al-fudayl gagarumin dan fashi dan fashi ne na ƙarshe al-fudayl ibn iyad da kuka ji ana faɗin maganganun sa na tawi na na zuhudu to asali da tarihin sa dan fashi shikenan sai ya haɗu da wata yarinya wata budurwa sai suka fara soyayya soyayya ba ta halas ba shi kenan sai ya zama ta harka ɗebe duk abin da ya sato ya ƙwato kai a hannun mutane sai ya kawo sai ya kamata kawo sai ya ta. sai zuciyar shi ta fara komawa wajen ta in ya saba a rana yana fashin awa goma ne to sai ya ƙare awa biyar a wajenta biyar ɗin ne zai je samo abin da za ta ci to yana wannan yanayin yana wannan yanayin ran nan kawai da tsakar dare kawai ni ya ce kawai su yake lalata da ita ya tashi da tsakar dare ya ce zai haura ta gidansu da kanshi yake ba da labari da za a biya ka a cikin tarihinsa sai ya alamin nubala da ya tafi yana zuwa ya je zai haura katanga ya kama katanga haka sai kawai ya ji bai san mai karantawa ba shi dai kawai ya ji karatu alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillahi wama nazala min al-haqq wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qablu fa tala alaihim al-amad fa qasat qulubuhum kaseerun minhum fasiqun yace al'ana ya rabb kawai sai ya dogo sai kawai ya ga kaman an yaye mushi wata yana ce daga idansa ya ji ba abin da ya tsana a duniyan nan kamar saban Allah ya ce to yanzu ina zai je sai ya kawai tafi maka daga garinsu ya tafi maka dama ya dama wajajen khurasan yake ya ce ya kawai tafi maka shi ce nan sai ya samu wata kafila wata karauka ta matafiya ya tarar da su shi ke nan sai ya shiga cikinsu sai ya ji suna cewa sai wasu suka ce ai mu tashi mu tafi yanzu tun da zai mun huta sai wasu suka ce a akwai bubailu a hanya kuma shi gashi a cikin su akwai sai hawaye kawai zubo masa ya ce ai yanzu ba fudailu ya ce ba fudailu ya ce kun san kowa ya fudailu ya ce ni ne fudailu wa kattub ina tuba to kaji shi ne asalin tubansa to shi yasa sai ya zama wannan yanayin malamai suna cewa ba taɓa ganin mutumin da aka tuno aka faɗi sabo a gaban shi sai yayi kuka kaman hawayen shi zai kare kamar alfuzailu bin iyad ba saboda wannan abu da yake tunawa a baya wanda ya aikata to alama kuma tuban mutum na gaske ne kenan ko wanda zai zo yana ba da labari ya ce mu da muka yi kaza ba to kaga shine wannan to yace masa ya abid al-haramain law absartana la annaka fil ibadati tal'abu ya kai wanda baka tsakanin baka maka baka madina kana bautar Allah law absartana da zaka zo kaga abin da muke ciki la annaka fil ibadati tal'abu da ka gane cewa bautar da kake wasa ce to shine musulunci bai ce maka ka zo saboda kuma addini ka koma ka ce kai ba ruwanka da duniya ba a cikin wasiya a cikin nasihar da mutanen ƙaruni suka masa ne wa btaghi fi ma ataka Allah ad-dar al-akhirata wa la tansa nasibaka min ad-dunya ka manta da rabanka na duniya nan duk muna son mu samu seti ne fa shimfiɗa muke shi za ku ga na tsoyi ta bayani kama tu'akkidu zalika ar-rahbaniyyatu al-masihiyyatu al-mubtada'a kamar yadda su kuma rahabaniya wato rayuwa ta bauta ta kiristanci ta bid'a suke wa rahabaniya ta nifta da uwa ko ai su kuma suna cewa ne kawai an tankafe anil haya amma yanzu kuma ba wanda ya kai su shiga cikin rayuwa shi yasa Sheikh Muhammad Al-Ghazali suka rahmatullahi alaihi yace yana mamakin musulmai su suke da wa'idu lahum masatatun min quwwa a cikin Qur'anin su su kuma kiristoci suna da in kamare, in an mare ka ta kunci na dama ka mika na hagun a ya ce amma ba wanda ya kai su mallakan makami su kuma musulmi ba su da komai mu ne ba ka ce mu wa'idu lahum masabatun min kowa amma ba ma yi su kuma addinin ya ce musu ma an mare ka ma to ka ƙara miƙawa a mare ka saboda tsabagen yafiya to kun ga shine wannan fa hayatul insani muslimi rayuwar mutum musulmi rabbaniyatun ruhiyatun fi waqti wani zubin za ka same shi tsantsar ya ba Allah ita ce ita ce rabbaniya ruhiyya wa insaniyatun ijtima'iyatun fi waqtin wani lokacin kuma za ka same shi rayuwa yake ta ɗan adam ta zamantakewa yau da kullum ya ɗan huta shine sai ya je kasuwa ya samu kuɗi ya je kaza ya je kaza wa fi waqtin haywaniyatin gariziyyati wa fi wa haywaniyatin gariziyatin fi waqtin wani lokacin kuma sai ganshi ya kama da dabba yana biyan sha'awarsa ta bacci da yake a sha'awa ne fala yulghi wahidatan li hadathi luzumi ukhra musulmi ba a san shi ya rike ɗaya bai wurgi da wata ba a san ya wurgi da wata ba dan ya rike wata su ake ta hada waɗannan duka uku kuma wa qad tamassalat hadhihi alhayatu fi hayati rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi huwa qudwatuna wa uswatuna لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا تتشاوان أبن كوي يا ثبت جريكو أرايو من زن الله صلى الله عليه وسلم إن كان سنك كوي إن كان سنك سنيا أكي تربية يا رأى النبي يا حيه in kana son ya ake ake zama da mace daya manzo sun ya taɓa zama da mata daya kafin ya ƙara aure in kana son ka sanya ake zama da mata da yawa manzo Allah sallallahu alaihi mata da yawa in kana son ka san ya ake zama ya ya kamata mutum ya zauna da jikokinsa annabi sun yana da jikoki ko bai da jikoki in kana son ka san ya ake surukuntaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da sirkai waɗanda suka bashi da waɗanda ya ba su ko ba haka bane to rayuwar manzo sama rayuwa ce ta komai uswatu ga baki ɗayan abin koyi yana ga annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan hoton ya kamata a matsayinka na ɗalibin ilimi ya kamata ka ɗauko sai ka aje shi sai ka tsara rayuwa ka a ƙarƙashin wani shi ne mahallin shayi mun gane Allah ya ganar da mu sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh